Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar talata 19 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Kuma Eri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiya litinin cewar wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin ƙasarsa. shugaban ƙasar siriya bashar asad ya bayyana sa ga cijewar shirin shiga tsakanin bangarorin adawar siriya a geneva da majalisar ɗinkin duniya ya shirya a makon da ya gabata kweta babban birnin lardin balochistan na ƙasar pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu 'yan ƙunar bakin wake da suka kai wa wani coci mai jike da jama'a hari to kanin labaran kenan A wani zaman majalisar dokoki, jama'a a jihar Naija sun bayyana ra'ayoyinsu game da batun kwaskware kundin tsarin mulkin Najeriya. Ra'ayinku da kuka bayar daban abinda za su je su aiwatar kuma daban mafi yawanci yakan faru a haka. To yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke cewa ta tura masu bincike game da rikicin Numan, wasu 'yan Najeriya kuma ca suke. Sau da yawa zaka iske an zo an yi fitina an sa kwamiti an gano waɗanda suka yi saboda kila shahu da mai ne sai ka ji magana ta mutu to kamar kowace ranar talata ali Musa ban sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji wani sabon shiri game da siyasar jihar taraba amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar shugaban amurka donald trump ya yi kashedi a jiya litinin cewa wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sai dai ya yi alkawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta da kamar ta da amurka daga bacci da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron kasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin washington Trump ya bayyana Rasha da China a matsayin babban damuwarsa yana cewar kasashen biyu suna kalubarantar darajar Amurka da tasirinta da kuma arzikinta. Amma ya yi alkawarin Washington karkashin jagorancin shi ba za ta ja da baya ba. Trump ya ce sabuwar dabarar tsaron ƙasar da ya bayyana a matsayin sake komawa ga hikimar iyayen ƙasa za ta zama tafarki ko kuma taswiran ci gaban Amurka. a halin da ake ciki kuma gwamnatin shugaba donald trump ta yi amfani da karfinta na hawan kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ta tare kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya yi watsi da shawarar da amurka ta ɗauka na ɗaukar birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila kuma ta mayar da ofishin jakadancinta a wurin babu wata ƙasa da za ta faɗa wa amurka inda za ta kai ofishin jakadancinta in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya bayyana da namarsa kan cijewar shirin shiga tsakanin ɓangarorin da ke adawa da juna a syria da ake yi a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya da ke da kuma ke ɗaukar shirin da kuma sauran wasu da abin ya shafa sai dai yana kyautata zaton samun kyakkyawan sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan fabrairun shekara 2018 a birnin sochi da rasha kuma ke ɗaukar nauyinta waɗanda ake tattaunawa da su a geneva 'yan adawar siriya ne da ba su wakiltar mutanen siriya kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru uku amma babu wata nasarar da aka samu a janebar asad ya faɗa wa manema labarai hakan a safiyar jiya litini a birnin damasku sai dai yana fatan akwai rawar da majalisar ɗinkin duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin zaman lafiyar da ake yi a siriya shirin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin siriya ya yi zama sau takwas a geneva amma babu wata nasarar kirki da aka samu wannan ne kuma ya yi dalilin wata tattaunawa a wannan mako a birnin new york tsakanin manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya stefani da mistura da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya waɗannan labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuwaita babban birnin lardin balochistan na ƙasar pakistan ya sake shiga labaran duniya biyu bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu da suka kai wa wani coci mai cike da jama'a hari a ranar lahadi an kashe mabiya addinin karin kada wasu kuma sun jikata kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta kafar yada labaranta ta amak sai dai ba ta ba da wata shaida da ke tabbatar da ikirarinta ba masana aikin soja a pakistan suna ganin an samu ana samun karuwan ayyukan ta'addanci a balochistan a cikin wannan lokacin amma dai sun ce akwai karancin shaida ko kuma babu wata shaida da ke tabbatar da akwai mayakan isis a cikin wannan gundumar jam'iyyar mai mulkin afirka ta kudu anc ta zaɓi ramafonsu a matsayin sabon shugabanta yanzu ramafonsu ne ake masa ganin ɗan takarar da ke kan gaba da zai iya zama shugaban afirka ta kudu idan ƙasar ta gudanar da zaɓe a shekarar 2019 ya yi nasara ne a kan tsohuwar minista unko suzana da limzuma kusan wakilai dubu biyar na jam'iyyar anc ne suka zaɓi shugaban jam'iyyar na yanzu a babban taron jam'iyyar da aka yi a johannesburg Ramaphosa ya gaji shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma wanda ya sauka daga shugabancin jama'iyyar a yayin da yake fuskantar abun fallasa na rashawa da dama. Zuma dai ya ci gaba da shugabancin Afirka ta kudu har zuwa ko kuma zai ci gaba da shugabancin Afirka ta kudu har zuwa shekarar 2019. Jam'iyyar ANC ita ce ke lashe duk wani zaben kasar. tun bayan da aka kawo ƙarshen mulkin farar fata marasa rinjaye a shekarar 1994 jirgin ƙasa na amtrak ya goce a jihar washington da ke arewa maso yammacin amurka a jiya litinin a karon farko da ya fara bin sabuwar hanya inda tarugun jirgin guda uku suka faɗi a kan babban hanyar zirga-zirgar motoci wanda yake hada jihohin kasar kuma suka kashe mutane uku jami'an yankin sun ce sama da mutane 100 ne suka jikata yayin da tarago goma sha uku cikin taragon jirgin goma sha hudu suka goce daga layin dogo mai magana da yawon jami'an sintiri na jihar washington brook boya ta ce motoci biyar da wasu motocin daukar kaya guda biyu taragon jirgi da suka goce suka taba su wasu masu motoci kuma sun jikata amma babu wanda ya mutu a cewar hukumomi wannan hadarin ya yi matukar muni in ji kakakin 'yan sandan karamin hukumar da ake kira aid troya yana faɗa wa manema labarai labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani Najeriya na ci gaba da jin ra'ayin jama'a a faɗin ƙasar game da shirin yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin kasar Na baya-bayan sauraren ra'ayin jama'a ɗin an yi shi ne a Majalisar Dokokin Jihar Naija. Mustapha Nasir Batsari gare ka. A taron da ya yi shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Ahmed Marafa Guni ya ce majalisar dokokin Najeriya ce ta turo masu buƙatar yin hakan. Akwai dai abubuwa kimanin goma sha biyar da ake son a duba fasalinsu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na yanzu da suka haɗa da rage yawan shekarun matasa masu buƙatar shiga takarar neman mukamin siyasa daga shekaru talatin zuwa ashirin da biyar da kuma tabbatar da yin hukunci mai tsanani ga waɗanda aka samu da laifin aikata fyaɗe, sannan da tsarin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Honorable Gambo Tanko da ya halarci wannan taro ga abin da yake cewa. In kuɗi ya je direct daga federal government zuwa account ɗin ciyama, shi zai kawo ci gaban wannan ƙaramar hukuma ɗin. kuma zai hana mutane daga karamin hukuma su zo state amma wasu na ganin suna fargaba ma kukan ku shugabannin ƙananan hukumomi a rika baku kudaden jama'a don baku tafiyar da su yadda ya kamata yau in an baka kudin karamin hukuma naka kai kanka ku jama'a nan karamin hukuma nan ku kuke da fawa da za ku dubi menene aka yi da kudin ku to sai dai ana shi gefen shugaban jam'iyyar adawa ta afga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya ce taron ma ba shi da wani tasiri. Eto a daidai wannan lokacin kana iya cewa ba da wani tasiri domin mahi yawanci ba yau aka saba irin wa'annan ba sai sun riga sun ɗoki ra'ayinsu sannan su kira ku su ce muku ga abin da suke so a yi wanda ra'ayinku daban da kuka bayar abin da za su je su aiwatar kuma daban mafi yawanci yakan faru a haka. Shugaban kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin gudanar da wannan aiki Honorable Bello Agwara ya ce za su tura wa majalisar ƙasa ra'ayoyin da suka samu daga jama'a. satin can da aka kawo mana wa'annan takardun muka raba ma junan muka ce kowa ya je duba ba za mu shiga zauren majalisa ba mu aiwata sai in mai wannan taron ka aiwata za ku kai wannan rahoton naku can majalisar eh, in Allah ya nan da sati daya ah, za mu aika da wannan rahoton a can majalisar tarayya insha Allah Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. da Mustapha da wannan rahoton daga jihar Naija kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta tura kwararru su binciko musabbabin mummunan rikicin nan da aka yi a numan kwanan nan da zummar ladabtar da waɗanda suka haddasa hasa mai na kaina gare ka. The IGP promised a thorough investigation into the incident in uh, Adamawa and as we speak police investigators are on the ground. Uh, Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshut ke bayyana cewar su fetar janar na 'yan sanda wanda ya alkawarin kaddamar da bincike akan rikicin da aka yi na numan a jihar Adamawa. A halin yanzu, ƙwararru masu gudanar da bincike sun isa can don fara kaddamar da wannan aiki gadan-gadan. Za a yi namijin kokari don tabbatar da an gano waɗanda suka haddasa wannan yamutsi don a kamo su a kuma gurfanar da su domin ya zamanto darasi ga na baya. Muna kuma gargaɗi ga duk masu son da zo natsi da su yi wa kansu kiyamun laili in ba haka ba to tabbaci hakika za su yaba wa yazaki the full weight of the law will be applied on anybody that tried to foment for that trouble alhaji dodo oroji na ɗaya daga cikin shugabannin makiyaya a najeriya ya kamata a ƙasar nan hukuma su tabbatar da cewa duk wani mutum da ya saba ya yi wani abu da zai kashe wani ya kamata a kamo shi ko shi waye ko mai mukamin shi ko matsayinsa a hukunta shi amma yadda ake ɗaukar wasu su kai ma wasu hari su kashe su bayan sun kashe su a yi shiru ya kamata masu tsaro a ƙasar nan duk wani mutum idan ya yi abin da bai da yake zai kashe wani ɗan adam to ya kamata a kamo shi meye dalilin da zai kashe wani. A cewar shugaban kungiyar matasa na jihohin arewacin Najeriya goma sha tara Imrana Wadanas hukunta duk wanda aka samu da hannu dumu-dumu a cikin laifi ne kadai zai iya magance ci gaba da aukuwar gingimin a ƙasar nan nan gaba. Ai duk inda aka waye gari a ƙasa ba doka babu shari'a. to dole ake samun matsala so da yawa zaka iske an zo an yi fitina an sa kwamiti an gano waɗanda suka yi saboda kila shahu da mai ne sai ka ji magana ta mutu amma daga inda mutum yake ganin cewa ni in nayi ai ina da uwa a gindin murhu ko kuma ni yaron wane kuma ni dan wane ne to goma yi zai yi to duk mafi ala'a shi shine doka ta rika yin aikinta wanda duk aka samu da laifi a tabbatar da an gurfanar da shi gaban shari'a kuma shari'a kuma ta mashi hukunci irin wanda ya dace yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike na hedikwatar 'yan sandan najeriya zai hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ni buri na mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan allah mu girmama juna wannan haka yake kuma a gaida hassan To kowane ƙarin haske ministan tsaron Najeriya janar Mansirar Dan Ali zai yi game da dalilin shugaban Najeriya na tsawaita wa'adin shugabannin sojojin Najeriya? Mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya yi nazari a kan abubuwa da yawa ya duba ya gani cewa a dukkan su abubuwan da ya yi nazari a kansu ya ga su waɗannan mutane sun yi ƙoƙari a cikinsu akwai maganar waɗanda ake na da yanta da gabacin Najeriya da kuma kudu maso kudu inda ake abin nan fama da su masu fama da abin nan na mai. Haka kuma a cikin ƙasa gaba ɗaya irin wurare da yawa da yawa an samu tashin hankalola waɗanda su waɗannan jami'an soja sun yi ƙoƙari irin yadda ba zata ba ma sun wuce haka. To shi yasa ya duba ya ga cewa yadda constitution ya bashi dama cewa yana da dama ya ƙara musu nawa nasu a gaba to abin da ya faru kenan to sai a bi mu a wani na hantsi don jin cikakken bayanin yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda aliyu musafan sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya to ku tsorata ba me yasa kuka tsorata a'a mun tsorata mu muna roƙon sai da Darius muna roƙon su sai da daruwarsu, in sun sai da shi shikenan aikin mu ya kare dan saboda mun san cewa wannan gwamnan din ba wani abu da ba wallahi ba mu tsoron shi ko kadan jama'a ku da wannan lokaci mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya wai kam me babbar matsala ga duk wani gwamna yau a Najeriya ne sunana Ilyas Mu'azzu Shagar in kana so ka gama lafiya ka tabbatar ka biya albashi albashin ma'aikaci guda ɗaya da kake gani yana zuwa ga ma'aikatan talakawa ashirin kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa ashirin a bayansa da zaran baka biya wannan ba ka rendarin wayannan talakawan fa cikin wani kunshi na rayuwa na farko kenan eh, sannan na biyu ba aiki kwata-kwata ba wai kuma ba kuɗi ba an ba da paris club din nan so uku sannan an ba da abun nan bailout so biyu ba aikin da aka yi kwanan nan an house of assembly ta ba da approval na biliyan biyu an karɓe su akan zabiya albashi da gratuity shiru kake ji mala ya ci shiru watakila haushin ma'aikata da ba sa samun albashin su a kankari ita ce babbar matsalar da su ma'aikatan za su tuna idan sun je jefa ƙuri'unsu a zaɓuɓɓuka na gaba a najeriya amma ko bayan wannan matsalar akwai matsalolin cikin gida da ke fuskantar su kansu jam'iyyun wanda zai iya haifar musu da cikas a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 a zaman da ake yau a najeriya jihohi biyu ne kawai pdp take mulki a arewacin kasar gombe da taraba da saura jihohi goma sha bakwai na yankin suna hannun apc ne to amma abin haka zai ci gaba ko a bayan zaben shekarar tara. akwai masu sharhi a harkokin siyasa da sukan ce wai kura ko kuma guguwar buhari ce ta sa aka zaɓi galibin 'yan siyasa da ke kan kujerun mulki da yawa a yau kama daga gwamnoni zuwa ga 'yan majalisun dokoki na tarayya da jihohi kuma ganin inda aka fito a shekarun nan biyu zuwa uku da suka gabata tun bayan zaben da aka yi na shekarar 2015 a karkashin mulkin apc ya sa wasu irin su sanata shehu sani suna ganin cewa ba wata guguwar da za ta ceci ɗan siyasa a zaben shekarar 2019 idan ba shi yawa kansa yaƙi ba ko kuma an yi sa'a an samu ya daɗaɗawa mazaɓarsa to kan wannan magana ta hasashen yadda watakila al'umma za su canja ne a zaɓe mai zuwa za mu tashi a cigaban muhawarar da muke kan siyasar jihar taraba inda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa alhaji inu bakari na pdp da aaron atimas na apc a zaman da suka yi a jalingo inda shi ibrahim din yake tambayar shi wakilin na pdp cewa alhaji inu bakari ku ne yan pdp kun da anya za ku kai ku a shekarar 2010 a ah, wannan kuma ai kai ma kan faɗa juwa ana abin da ke magana nan duka Ishe ne wanda yake kalila mutane kalila wanda suka bar filifin suke wannan kide-kide na irin su aron artemis mu filifin muna nan daram kamar da gwamnati ce daram dam dam eh. in allah ya yarda insha allah ba mu wani cikin komi filifin ta lashe zabi a nan taraba insha allah ta zaccen za ku yi ko kuma to dama ba ta kwata ku za ka bayar a constitution dama kai me yake so a yi wani tsarin mulki ko kuma a tsarin mulki ta bada cewa ka yi shekara hudu eh. in ka kare kuma sai ka yi shekara hudu to ku tuba tsorata ba me yasa kuka tsorata a a mu tsorata mu muna roƙon sai da Darius muna roƙon su sai da Darius in sun sai da shi shikenan aikin mu ya kare babu da wani aiki don saboda mun san cewa wannan gwamnan din ba wani abu da ba wallahi ba mu tsoron shi ko kadan a wata ta aida lokacin da suke rubutawa da biro ba a zaɓe kaga ptp za su ci zaɓe amma yanzu ana maganan ka kula ya tafi abuja daga wurin a turo muku ga abin da aka kula. to wani sauro kuma za mu yi ai ba magana ai ai duk abin da ka kaga duk abin da pdp suka a ƙasar nan ai ba zaɓe sai dai kawai amfani da eh, jaman tsaro da inec a je a rubuta a kawo a faɗa amma yanzu abin ya ƙare da haka ba zai yiwu ba da haka duk ma menene ake nufin da sauran haka da haka mu muna cewa mu muna cewa a zaɓe shi amma ina son tabbatar muka da ikon Allah da yadda Allah in Allah ya yadda APC ta riga ta kafa gwamnati a Taraba to lalle ku um, kamar yadda gaba ko mun kusa mu zo ƙarshen shiri amma tambayar da zai eh, alaji inuwa misali kan cewa tsarin demokradiyya shine a bawa kowa yanci ku kun tashi zabe a'a za ku sabi dora ne ko kuma a'a za ku yi kan cewa kowa ya zo ya tsaya dan takara kuma da domin yanzu an ce a jami'a ku akwai masu nema sun fi fiye da mutane bakwai e to abubuwan ne wanda yake kasan tsarin nan PDP yanzu ta take ta dawo sabuwar wata brand ake kiranta ta zama ta rebranded PDP in Allah ya da wannan duka irin abin da ke cewa na san an yi kuskure nan daga baya amma kuma yanzu da an gyara gyara da ake so a yi na in sha ma Allah ka gan da yi national convention wanda za a ainihin zabin kasa wanda zai zo duk lokacin nan an samu national chairman abin da ke zai biyo bayar a PDP yanzu tsari ne wanda yake na matsafta in Allah ya dabara a zo a ce a ah, don wani shi yana na kaza duka kowa zai fito mana a demokaradi ake yi kowa zai fito a gano zai fito zai fito. Eh, Aros kema kaji abin da shi Alhaji Ino Bakari ya faɗa kema zama ka tabbatar kan cewa yanzu mutum kan cewa ko da yanzu haka wannan cece kuce ake ana ganin kamar cewa jami'ar kuta apc bai san sa ba da batun shekarar 2019 domin yanzu misali an ce utc na son sansana ita aisha tana son ta koma kan kambunta kowa kowa yan yanzu an ce akwai fiye da mutane tara suna son a takarar gwamna anya wannan ba zai kawo muku tangarda ba ba tangarda yanzu haka wannan integrity group da kake ji din nan to mu 'yan siyasan taraba a apc dukkan muka haɗa kanmu mutum sun kai bakwai bisa ga abin da kake faɗa suna neman gwamna ba ma faɗa da juna muna mitin akai akai kuma muka ce don saboda ceto taraba duk ran da lokaci ya yi za a zanna a ceto ga wa'inda masu neman gwamna ko kuma a je a primary yawanci ana gani kamar ku yan gidan wata siyasa ce wato ku yan gidan utisiya ne a kasar kusa integrity babu babu babu ko mutane da yawa wa'inda suke cikin integrity alisaniya integrity ne yanzu da ya integrity babbai kai gama ya integrity wayan da sun yi utc da na kira sunan nan ba wanda ya yi utc a wurin da haka duk 'yan siyasan taraba su ne suka haɗu ba maganar utc a ciki su ne suka haɗu yanzu rigiman da muke da minista don saboda tana so ɗauko mana akidan pdp ta kawo da shi a cikin apc don mun ce a bari kowa wanda jama'a suke so a zaɓe shi ita kusa za su kwace fati ta aje don saboda ita kaɗai muka ce a'a ba zai yiwu ba to malamai bari mu dan ja muku birki kaɗan domin muna da murya ita hajiya aisha ɗin inda take bayani game da matsalolinta da waɗannan mutane da ke kiran kansu integrity na jam'iyyar su ta apc abinda take kallo a matsayin baraka ko me haɗa su. da ya sa suke wannan adawan da ni ba wani abu ba ne wa'anda dama ba su yi baba buharin ba don suna pdp ne ko sdp suka zo suka dawo jam'iyya suka tarar kanmu a haɗe a jam'iyya suka ce a kori duk ma'aikatan amin duk uh, executive wato shugabannin jam'iyya muka ce wannan kuma ba zai yiwu ba domin ba abin da suka yi wa'anda wasu kuma daga cikin su wa'annan da suke kiran kansu integrity group su kuma wasu daga cikin su sun je suka ce eh, za su yi aiki da atiku atiku ya ce musu lokaci bai yi ba suka ce ni na hana suka je ce musu lokaci bai yi ba sannan bai tabbatar zai tsaya ba suka je suka Eh, Bude ofis suka eh, yi mota suka yi eh, brandin mota da na gani na zo na ce mishi wannan abin zai jawo matsala na siyasa da ya kira su to order wato ya ja ya musu gargadi cewa lokaci bai ba kada su yi wannan abin shine suka ce aini na je na faɗa suka ce to ba su yin shi suka koma wurin baba buhari yanzu suna ihun baba buhari wannan ba baraka ba kenan a jami'a ki ta APC ba baraka bane APC tana guda ɗaya tak a Taraba duk wanda yake gani tana hannun wani yana sai zai karba ba sai zai karba ba to su suke wannan abin amma mu a APC wallahi tallahi mun fi karfin su kuma su ma sun sani Hajiya Aisha Juma'a Hassan kenan take bayani game da abin da ya hada ta da mutanen da ke kiran kansu integrity a cikin wannan jami'a ta APC a can Taraba. To bari mu bar ku ci gaba. Wannan zamanin ya wuce. Ku je can in suke koma a PDP inda mai gidan nata ake zaton zai koma wurin. Sai su je su yi a can. Ai ka ji cewa atiku wai mutane mutane pdp suna neman atiku ko kuma ita kuma tace atiku mai gidanta ne wanda yafi magana siyasa to da yake mutum yana magana ai mai gidansa ba siyasa yake ba ai sai ta koma ta same shi <laughs> sai su je su yi eh. Eh, me ake cewa pdp eh, amma a jam'iyyar apc ko fa abu ne to gashi mun dauko gangara kuma lokaci a dan sama har harara mu yanzu mintuna daya ko biyu jihar taraba kamar yadda na faɗa a shimfiɗa shirin kan cewa ta yi kaurin suna wajen tashin hankali dukkanin ku 'yan taraba ne ah, an ci siyasa ba da gaba ba yau da abun a tambaye ka na lajino ya za a yi a magance wannan tashin tashin na fitintinu da ke faruwa a jihar kan taraba mu cire batun maganar jam'iyya har ga allah idan an akwai tashi tashi hankali irin wannan abin da ya kamata a yi ita ainihin hukuma ta hukunta duk wanda aka sami su laifi su zancen kuma a samu kuma a fito kwarara a rinka ga ainihin manoma kuma makiya kada mutum su ɗauki ainihin doka a hannunsu su aikata abin da ke ba daidai ba gaskiyan kenan idan akwai wani damuwa tsakanin makiyaya da kuma manoma su sake akai muna da yan sanda a kowane local gamman ana da kuma alkali a kowane local gamman akwai hukuma akwai sarakai duk suna da local gamman ya kamata duk abin da ya faru duka a kawo wurin hukuma a kawo wurin alkali a kawo wurin ma'angwa su tattauna duk inda ta kama an ba gamsu ba a tabbata shi har zuwa sama ya fi haka na akan abin amma na son kuma da Allah gyaran nake son yi ni dama magana batun APC kaga yanzu na wallahi alhamdulillah shi kane na riga ya bayani wanda nake son yi ya yi mini magana akan ita za mu eh, samu lokaci Eh, da yake mun bar wani lokaci ba dama <laughs> to ah, Mr. Aaron kamar yadda na faɗa yanzu mun kire batu magana rigan siyasa da son su hakan kai dan taraba ne eh, har ga Allah ya kai ganin za a magance tashin tashina da fitin da ke faruwa a jihar Taraba idan ba munafurcal talaka ba za a zanna lafiya duk abin da yake faruwa na shugabanci ne kawai bai da kyau idan shugabanci yana da adalci ba wanda zai faɗa ɗan wansa ni na yi girma a nan jalingo tun da nake yanzu shekara na kusan sittin ban taba jin an yi rigiman eh, kabilanci ko na addini a muri inda na girma ba ba wanda gome ba wanda rera wani don saboda wanda yana bai da shi ba amma duk harkar neman mulki da sauran duk ya kawo wannan damuwa din to a gaishe kuma malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana domin kammala wannan muhawara da kuma a cikinsa yan pdp din za su yi amfani da misalin jihohin plateau da benue da kaduna wajen girka wata hujja sannan kuma shi ita wannan muhara a gaban taron jama'ar jalingo aka dauke ta saboda haka bayan an kammala ta shi wakilin namu ya dauki ra'ayoyin wanda aka yaba a gaban su domin jin abin da suka ji ko suka gani yanzu muna godiya ga su bakin namu inuwa bakari da kuma aaron atimas da kuma shi musamman ibrahim abdulaziz din da ya shirya muhawara din a can jalingo ya koma na ita mu ko muka kawo muku ita a madadin su duka ne aliyu mustapha sokoto a washington a huta lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi kashedi a jiya litinin cewar wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sai dai ya alƙawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta tamkar ta da amurka daga barci da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron ƙasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin washington trump ya bayyana rasha da china a matsayin babban damuwarsa yana cewar karkashin wato kasashen guda biyu suna kalubalen da darajar amurka da tasirinta da kuma arzikinta amma da ya yi alkawarin washington karkashin jagorancinsa ba za ta ja da baya ba shugaban ƙasar siriya bashar asad ya bayyana nadamarsa ga cijewar shirin shiga tsakanin ɓangarorin adawar siriya a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ya shirya a makon da ya gabata sai dai yana kyau zaton samun kyakkyawar sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan fabrairun shekarar 2018 a birnin soci da rasha za ta ɗauki nauyi. Kweta babban birnin lardin Balochistan na kasar Pakistan ya sake shiga labaran duniya biyu bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu da suka kai wani hari a wani babban coci cike da jama'a a ranar Lahadi. An kashe mabiya addinin Kirista kana wasu daga ciki kuma suka jikata. kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta kafar yada labaranta ta Amak sai dai ba ta ba shaida da ke tabbatar da ikirarinta ba. jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ta anc ta zaɓi ramafonsu a matsayin sabon shugabanta to jama'a da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba kuma ƙeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi